بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأقصاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة فإنه المتسبب بجميع النعم وإن جرى واسطة الإخوان مكتب الوسائل ومكتب الأخبار ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب الكلب إلى محبة الله لنفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه وكذلك كل من أحب وكذلك كل من أحب شيئا لأجل إنسانه إليه فما أحب في الحقيقة إلا نفسه وهذا ليس بمذموم بل محمود وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يبدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهلي بحبي والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا حسانه إليه وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين حمد هو شكر وذلك لا يكون إلا على نعمته وحمد هو مدح وثناء عليه ومحبة الله وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه فكذلك الحب فإن الأصل الثاني فيه هو محبته لما هو له أهل وهذا حب وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة إلا هو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع المفعولات إذ كل نعمة منه فضل وكل نعم وكل نعمة منه عدل ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال ويستحق أن يحمد على على السراء والضراء وهذا أعلى وأكمل وهذا حب الخاصة وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النذر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجته ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون ما لا يطيقون وهم السابقون كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا يا رسول الله من المفردون قالوا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وفي رواية أخرى قال المستهترون بذكر الله يدعو الذكر عنهم أذكارهم يأتون يوم القيامة خفافة والمستهتر بذكر الله يتلوع به ينعم به تلف لا يفتر منه وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن أبيه عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال أي عبادك أعلم قال الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده على دين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 barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata daren laraba a yau sha uku ga watan jumada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi dubu ɗaya da hudu da talatin da daya yinin da ya zo daidai da ashirin ga watan hudu miladiya ta dubu goma a wannan majalisi namu na mako mako a inda muke karatu cikin littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'malil qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abul abbasi ahmad ibn abd alhalim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 69 a jerin gwanan darussan mu a yau wannan shine na 113 muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya bamu ikon gama karatun wannan littafi cikin darussan nan guda biyu da wannan da mai zuwa shi yasa sai ai haƙuri za mu ja karatun a gurguje wasu abubuwan yadda muka so da mu tsaya mu yi bayani a kansu ba zai yiwu ba dan ina so ya zama darussan saba'in ne cif cif ba ɗoriya in aka yi saba'in da ɗaya su malam abdullahi sai su cire ɗayan sai a bar shi saba'in da ɗaya saboda ka ta hakuri abubuwan da ba mu yi dogon bayani a kansu ba nan da karatun inda rai da lafiya ci gaba zai yi saboda ka wani lokaci za mu zo mu dira a kansu malam yake cewa wa fi sahihain an annabi sallallahu alaihi wa sallam min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al hadith kamar yadda ya ce hadisai da dama sun zo waɗanda suke magana a kan falalar waɗanda suke son junansu don Allah hadisai ne masu yawa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da musulmi wajen ziyarar dan uwansa musulmi idan aka koma littafin at-targhib wa tarhib na al-hafiz al-munziri yayi babi guda inda ya kawo hadisai masu dimbin yawa galibin su kuma sun tabbata sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke a akan ziyarar juna kuma ziyarar ta kasance dan Allah wato za ka ziyarci dan uwanka ba dan wata bukata ta duniya ba ba dan ka je ka roƙe shi ba ko dan ka je ku yi gulma ko dan ka je ka kai masa wata bukatar ka a'a abinda zai kai ka gare shi shine san Allah kawai yace a cikin littafin Bukhari da Muslim ingantattun littafan su biyu akwai hadisi na Abu Huraira wanda ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. manzo ya ce sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhilli mutum bakwai ubangiji zai sanya su a cikin inuwarsa yawma la dhilla illa dhilluhu ranar da babu wata inuwa sai tashi inuwarsa anan kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi dillu arshi. wato inuwar al'arshi imamun adil na farkon su limami da yake shugaba wanda yake adali shugaba adali an fara gabatar da ambatansa saboda amfaninsa amfani ne gamamme amfani ne da yake shafar kowa da kowa shi yasa sai aka fara ambatansa kuma shugabanci a nan ya kunshi shugabanci wato babban shugabanci alwilayatul umma abinda ya shafi shugabanci na al'umma duka hakanan kuma ya kunshi mafi kankantar shugabanci kamar miji wato a gidansa tsakaninsa da iyalansa duk waɗannan idan suka yi adalci ga waɗanda suke ƙarƙashin su to za su samu shiga ƙarƙashin inuwar Allah inuwar al'arshi ranar gobe kiyama ranar da kowa yake da buƙatar inuwa kuma babu wata inuwa sai ta Allah wa shabun nasha'a fi ibadatillah da matashi saurayi wanda ya taso cikin bautar Allah galibi wannan lokaci ko wannan zango na samartaka zango ne da ake samun zamiya sautari mutum wato a irin wannan ɗan lokaci duniya ta kan ruɗi matashi sai ya ba zama ya wani guri to idan ya zan matashi ya tashi a cikin wannan lokaci kuma ya zan yana cikin bautar Allah yana kula da addininsa babu shakka wannan ba karamin mujahadatun nafsi ba ba karamin yaƙi da zuciyarsa ba don haka ya cancanci a yi masa wannan tagoma shira na gobe kiyama wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid da mutumin da zuciyarsa take ɗamfare da masallaci menene ma'anar zuciyarsa tana liƙe da masallaci idza kharaja minhu hatta ya'ud wato idan ya fita daga masallaci ba zai gushe ba yana tunanin masallaci yana marmarin ya gaishe yana sallah har sai an kira wata sallar ya kuma ganin shi ya dawo cikin masallaci haka yake wato ko da yaushe zuciyarsa tana da ta'alluki da gurin bautar Allah ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه da mutane guda biyu waɗanda suka so junansu don Allah sun haɗu a kan san Allah kuma sun rabu a kan san Allah wato duk sanda suka haɗu wani abu ne wanda yake na addinin Allah ya hake haɗa su wani abu ne wanda yake haɗa su na zumunci wanda zumunci na addini na musulunci shi yake haɗa su sannan in sun rabu wannan abin yana cikin zuciyarsu wato dan sun rabu da jikunansu, zukatansu ba za su rabu ba ne ma'anar wata farraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu da kuma mutumin da yake ya ba da sadaka ya ɓoye sadakar nan wato ya yi ta a cikin sirri har ya zan hannunsa na dama bai ma san mai hannun sana'a har ya san ayyazan hannun sana'a ko bai ma san mai hannun sana dama ya bayar fi sabilillahi ba wato dan tsananin ɓoye wannan sadaka da ikhlasi da gujewar ya da a ce hannun sana'a yana ji yana gani yana magana to da ba zai iya labarta maka abin da hannunsa na dama ya bayar fi sabilillahi ba wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat da mutumin da ya ambaci Allah yana shi shi kadai wato ba a cikin taro ba ba a cikin jama'a ba ba a gaban dandazon jama'a ba fa fadat ainahu idanuwansa suka kwaranyar da hawaye wa rajulun da athum ra'atun zatu mansibin wa jamal da kuma mutumin da mace ma'abociyar matsayi da kyau ma'abociyar matsayi daraja da kuma kyau ta neme shi da alfasha faqala sai yace inni a Allah rabbal alamin ni ina jin tsoron ubangiji ina jin tsoron Allah ubangijin talikai waɗannan mutane guda bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah zai sanya su a cikin inuwar ranar da babu wata inuwa sai tashi waɗannan guda bakwai kamar da muka yi nuni a wancan satin ba wai su kenan ba wannan kalmar sab'atun mafhumul adadi ne eh, la mafhuma lahu la ibrata bihi wato adadin a nan ba yana nuna an takaita akan bakwai ba an ambaci bakwai a wannan hadisi a wasu hadisan kuma an ambaci wasu kamar a hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh wanda duk ya ainihin dagawa wanda yake bi bashi lokacin da ya ga bashi da shi ya ƙara masa lokaci ya jinkirta masa ko ma ya yafe masa bashin to ubangiji zai sanya shi a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai tashi kaga anan an samu mutum biyu sun karu mutumin da ya daga ma wani kafa ya masa jinkiri ganin cewa ba ya da abin da zai biya bashin ga kuma lokacin biyan bashin ya yi sai ya masa jinkiri to wannan yana samun wannan goma shi na gobe kiyama ubangiji zai sanya shi sakamakon abin da ya yi shi ma cikin inuwa don ya sanya ran dan uwansa a cikin inuwa ya kwantar masa da hankali a duniya ko kuma wanda ya yatewa wanda yake bi bashi yayin da ya ga cewa ba zai iya biyan bashin nan ba saboda babu sai yace ce to na yafe maka bashin da nake bin ka shi ma zai samu wannan tagomashi to haka hadisai da dama sun zo waɗanda suke nuna cewa bakwai ɗin nan ba su kenan ba har ta kai ibnu hajar kamar yadda yake faɗa a cikin fathul bari ya yi littafi kacokan ya tara hadisan da suka zo a wannan babi waɗanda suke nuna mutanen da Allah maɗaukakin sarki zai sanya su a cikin inuwa a ƙarshensa ya sa masa suna alkhisal almusilatu ila dilan wato alkhisal halaye ko ɗabi'u ko ayyukan kwarai waɗanda za su kai mutum zuwa ga shiga inuwar Allah ranar gobe kiyama mana cewa ce wa aslul mahabbati huwa ma'rifatul lahi subhanahu tushen soyayya shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala wato ka san Allah ka san sifofinsa da ayyukansa da irin abubuwan da ya yi maka na baiwa da ni'ima da girmansa da isassa ka san wannan babu shakka zai gadar maka da san Allah kamar yadda mun faɗa a baya daga cikin abubuwan da suke haɓaka san Allah a zuciya ko san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar bawa shine ya san wane ne Allah waɗanda sifofi ne na kamala da jalala ubangiji yake da su idan mutum ya san sifofin Allah da jalala ta ubangiji to babu shakka zai rika jin yana son sa haka nan in ya san ayyukan ubangiji na kamala babu shakka ayyukan Allah dukkanin su ayyuka ne na kamala waɗanda suke cike da cike da ni'ima da ihsani ga bawa wanda suke cike da ni'ima da ihsani da adalci ga bawa lokacin da bawa ya gane haka to babu shakka wannan zai kara masa san Allah da haka ba ɓangaren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sanin halayyarsa da ɗabi'unsa da sifofinsa masu kyau masu ban ƙaye masu ban sha'awa babu shakka waɗannan za su gadarwa da zuciya san manzo sallallahu alaihi wasallama sannan ya rika hauhawa yana haɓaka a cikin zuciya to shine nan mala yake nana ta haka yace wa aslul mahabbati huwa ma'rifatu Allah subhanahu walaha aslani tana da tushe guda biyu wato san so a wato almahabba so yana da tushe guda biyu ahaduhuma tushe na farko wa huwa yuqalu lahu shine wanda ake ce masa mahabbatul amma so na gama gari wanda gama garin mutane suke yi wa Allah mahabbatuhu li ajli ihsanihi ila al-ibad mutum ya rika san Allah saboda ya kyautata masa wato bayi waɗanda suke gama gari sukan so Allah saboda ya kyautata musu wato ya ba su wani abu na ni'ima ya ba mutum lafiya sai je yana san shi ya ba shi dukiya sai je yana san shi ya ba shi kwanciyar hankali sai ya je yana san shi saboda wannan ya ba shi mulki da yake nema sai ya je yana san shi saboda wannan ya ba shi auren wacce yake so sai ya je yana san shi saboda wannan insanin da ya masa to wannan mahabba ce ta amma mahabba ce ta gama gari ba ita ce mahabba take bantattun bayan Allah ba wa hadhihi mahabba ala hadha al-asl la yunkiruha ahad wato wannan soyayyar a bisa wannan dalili a bisa wannan tushe babu wanda yake inkarinta kowa yana jin ta a jikinsa domin ɗabi'ar ɗan adam an gina ta ne akan ta so wanda ya kyautata mata jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man ataa ilaiha haka aka halicci ɗabi'a ta ɗan adam da zuciya ta ɗan adam yayin da mutum ya kyautata mata <clears throat> sai ta ji tana son sa yayin da mutum ya muna na mata sai ta ji ba ta son shi to zamantowar ubangiji shine wanda ya fi kowa kyautata wa bayansa dole bayi su ji cewa suna son ubangiji a dalilin haka fa innal quluba majbulatun ala hubbi man ahsana ilaiha domin zuciya an halicce ta akan son wanda ya kyautata mata wa bughdi man asaa ilaiha da kin wanda ya nuna mata والله سبحانه وتعالى هو المنعم المحسن إلى عبده بالحقيقة أحقيقة مغنى أحقيقة gaskiya kuma Allah ta'ala shine mai ba ni'ima shine mai kyautatawa zuwa gabawansa bisa ga haƙiƙa ubangiji shine mai zuwa gabawansa idan ka samu lafiya ubangiji ne ya baka idan ka samu dukiya ubangiji ne ya baka idan ka cika ƙoshi ubangiji ne ya baka idan ka samu kwanciyar hankali daga Allah ne haka nan idan ka samu mulki yayin da kake nema ubangiji shi ya baka wannan Alhaƙiƙa ubangiji shi yake yi maka wannan insanin yake kyautata maka fa innahu almutafaddilu bi jami'in ni'am ubangiji shi ke bawa bawansa bisa falalarsa gaba ɗayan ni'ima kowace irin ni'ima da yake da aka da bawa ya samu kansa a ciki a haƙiƙa ubangiji shi yayi falala ya bashi wa in jarat bi wasiqatin ko da ta gudana ta hannun wani ko da wani ya zama sila ya zama dalili sababi wajen samun wannan ni'imar to amma alal haƙiƙa wanda yake bayar da wannan shine Allah id huwa muyassirul wasa'iq domin shine ya sauƙaƙe wannan sila din wannan sababin shi ya hada ka da mutumin da ya maka alheri inda haka dama sai ya hada ka da mugun mutum ya cuce ka amma sai ya haɗa ka da mutumin da ya tausaya maka ya taimake ka wane ne ya yi maka ni'imar alal hakikati shine ubangiji amma kuma ta biyo ta hannun wannan bawan da ya so ya baka ni'imar ta hannunsa tunda ba jebo maka ni'imar zai yi daga sama baka tsinta ba irin ta maryam ba anna laki haza qalat wa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ba wai nan ne sai ta haka ba zaka iya jin cewa daga Allah ka samu a to a hakika wanda ya baka mulkin nan ne Allah ba fati ba ba wanda ya tsaya maka ba duk da cewa su waɗannan wasa'id ne sila ne sababi ne wa musabbibul asbab ubangiji shine mai sabab da sababi shine mai kawo sababin domin kowane abu kowane sababi yana da sababi babu wani sababin da ba ya da sababi karshe idan kai ta tafiya za ka ga musabbibul asbabin shi ne Allah za ka cike zuwa ga ubangiji waye ya baka abinci ka ce babanka ne ya baka shi waye ya bashi ka ce kasuwa ya je ya samu ina ya samu a kasuwa siyo waye gurin waye so gurin mai sayarwa shi mai sayarwa ina ya samu a gurin manoma ya saya su manoma ina suka samu a nomawa suka yi ina suka kai kasa suka ita kasar ta ba su a Allah ne ya fito da da wannan tsoro shi ne ga da karshe dai za a tike duk wani sababi yana da sababi a bayansa babu wani sababi alladhi yastaqillu bi nafsihi ba wani sababin da yake tsaye da kafafuwansa a ce shi shine na karshe Allah shine musabbibul asbab saboda kaga ashe duk wata ni'ima da ta samu da bawa ya samu kansa a ciki to sanadin shi shine ubangiji ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه wannan soyayya ta gama gari soyayyar da za ka yi wa Allah saboda ya maka ni'ima soyayyar da za ka wa Allah saboda ya ni'imta ka da wata ni'ima babu shakka wannan soyayya duk da cewa wani abu ne da mutum yake jin ta a ransa malam wannan soyayyar alal haƙiƙa idan har ba ta ja zuciya zuwa ga san Allah shi karan kansa ba fa ma ahabba al-abdu fil haqiqati illa nafsuhu to bawa alal haqiqa ba wani ya so ba sai kansa idan har wannan soyayyar ba ta sa jiya yana san Allah wato a karan kansa ba li zatihi to ya zama kansa yake so wato kasuwa ne saboda ya baka kaga anan kanka ka so ba wani ba da zai hana ka zaka za ka shi da zai bata maka za ka ga ashe ba shi ka so ne za yi ba ka so shi ne saboda maslahar kanka wanda dukkan wata soyayya ta duniya wacce babu Allah a ciki to mutum kansa yake so ba wanda yake kirtawa yana son shi ba duk wata soyayya tsakanin ɗa da uba ne ko ɗa da uwa ko miji da mata kowa da ƙani ko abokai duk wata soyayya da za ta gicciya idan har babu Allah a cikinta to kowa kan sai yake so kawai saboda haka uba yana son ƴaƴansa saboda ƴaƴan nan za su taimaka za su taimaka masa a rayuwarsa lokacin da yake buƙatar taimako kaga anan yana son ƴaƴansa ne dan maslaharsa inda ya san cewa ƴaƴan nan nasa ba za su taimaka masa ba ba zai je yana son su ba to kaga ashe kenan so din wannan ba so ne mai zaman kansa ba so ne mutum yana so ne ga kanta. to idan har mutum yana jin yana son Allah dan ya masa ya ba shi kaza ya ba shi kaza bai ji cewa yana son Allah dan shi ne ya cancanci a so shi ba to wannan mutum kansa yake so ba Allah ba wa kazalika kullu man ahabba shay'an li ajli ihsanihi haka nan dukkan wani wanda zai so wani abu saboda wannan abun ya kyautata masa fa ma ahabba fil haqiqati illa nafsuhu alal haqiqa kawai kansa yake so ba wannan abin ba wa hada laysa bi mazmumin bal mahmud ba wai laifi bane ka wani dan ya kyautata maka wannan yana da kyau ba laifi bane ka wani dan ya kyautata maka wannan yana da kyau amma ba a san ya zama san ya tsaya iyana. idan ka so Allah dan ya ni'imta ka to kada san ya tsaya iyana tsakaninka da shi kawai alaƙar da ke tsakaninka da shi ya maka ihsani ran kuma ka ji wani abin da ba shi kake so ba kuma ka ji ba kan Allah kaga ya zan soyayyar da kake kan kanka kake yi ba da Allah amma dan ka so shi kan ya kyautata maka sannan wannan kyautata da ya maka da wannan san da kake masa ya haifar maka da san ubangiji shi a karan kansa wanda yana da kyau wa hadhihi al-mahabba hiya al-musharu ilayha li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama wannan soyayyar ita ce wacce aka yi nuni zuwa gare ta cikin fadar sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda a baya mun yi magana akan shi kansa ibn taymiya a cikin minhajus sunna ya rauda da wannan hadisi ta fuskar islami sannan kuma ya rauda da shi ma ta fuskar ainihin matani mun faɗi wannan a baya ina koma minhajus sunna mujalladin sa na biyar shafi na ɗari uku da tisa'in da shida ibn taymiya ya ce wannan hadisi isnadu da'if fa inna allaha yajibu an yuhabba li dhatihi ubangiji ya wajaba bawa ya so shi dan ratinsa ba dan wata ni'ima hadisin yana cewa ahibbullaha bima yazukum bihi min min ni'mati ku so Allah saboda abin da yake ciyar da ku da shi na ni'ima wa ahibbuni li hubbillahi ku so ni dan san Allah wa ahibbu ala baiti bi hubbi ku so iyalan gidana saboda sona wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi hakim ya rawaito shi amma bai inganta ba ta fuskar isnadi wal muqtasiru ala hadhihi al mahabba mala wanda ya takaita akan irin wannan san lam ya'rif huwa lam ya'rif min jihati Allah ma yastawjibu annahu yuhibbuhu anan wanda ya takaita akan san Allah saboda ya masa ihsani to shi wannan mai takaitawar bai sani ba bai da wani ilimi ta bangaren ubangiji abinda ubangiji yake da shi wanda zai wajabta masa ya so Allah illa ihsanahu ilayhi kawai abin da ya sani ubangiji ya kyautata masa don haka wajibi ya so Allah saboda kyautatawa tare da cewa ubangiji ya cancanci a so shi ya maka abin da kake so ranka take so ko bai maka ba wajibi ne bisa sifofinsa da ayyukansa na kamala a so Allah to shi wanda zai takaita san shi akan yayi masa itani kenan bai san wani abu ta bangaren ubangiji ba wanda zai wajabta masa ya so ubangiji sai wannan isani da ubangiji ya masa wa ana kama qalu wannan yana yin kama da abinda malamai suke cewa inna alhamdulillah alhamdulillahi ala nau'aini godiya ga Allah ta kasu gida biyu nau'i biyu ce hamdun huwa shukrun akwai godiya hamdu wato gode wa Allah wacce take shiga karkashin shukru wato karkashin godiya ta ni'ima wa zalika la yakunu illa ala ni'matihi wannan kuma baya kasancewa sai bisa wata ni'ima da ubangiji yau bawa ubangiji ya yi wa bawa wata ni'ima ya ce alhamdulillah ka ci ka koshi ka ce alhamdulillah ya baka abin da kake ka ce alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillah alladhi ashaba anna alhadan kaga wannan godiya ce bisa wata ni'ima da bayi suka samu daga Allah wannan godiyar sunanta shukur godiya ce saboda wata ni'ima da ubangiji yayi wa bawansa wa hamdun huwa madhun akwai godiyar da take kirari ce bawa ya kira ubangiji ya ce da shi alhamdulillah ba dan yana hararo wata ni'ima ta kurkusa da ubangiji ya masa ba a'a saboda ubangiji ya cancanci a yi masa wannan kirarin da godiyar wa'u kana cikin ni'ima din tsundun ko baka ciki ka dubi cewa ubangiji ya cancanci haka ka dubi ayyukan ubangiji da ya yi na halittar sama da ƙasa da abin da ubangiji yake banta da shi na sifofin kamala da ayyukan kamala sai ka ce da shi alhamdulillah alhamdulillah da zai khalaqa samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'lamun kaga anan godiya ce saboda ubangiji ya cancanci godiyar kirari ne daga Allah saboda ya cancanci wannan kirari shi ne ya halicci sammai da ƙasa alhamdulillahi da khalaqa as-samawati wal ard to irin wannan godiya godiya ce sakakkiya mutlaka wacce ba ta da wani kaidi ba a dabaibaye ta da wata ni'ima ba kamar yadda Allah yake cewa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un wato ubangiji yake cewa wa huwa Allah shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi lahu Hamdu fil ula wal akhirah ya cancanci yabo da kirari fil ula wal akhirah a nan duniya da lahira saboda kaga wannan godiya ce wacce take gaban biya godiya ce wacce ba a alakanta ta da wata ni'ima ba to wannan godiyar ita ce ita ce godiya ta kamala wa huwa hamdu madhin wa salam godiya saboda yabo da kirari ga ubangiji wa mahabbatin lahu saboda sansa wa huwa bima yastahiquhu li nafsihi subhanahu saboda abinda ubangiji ya cancanci ya cancance shi ga kansa subhanahu wata'ala faka zalika al to yadda godiya take haka shi ma san yake wanda zai so Allah saboda ni'imarsa ya yi masa kaza ya masa kaza ya masa kaza to alhamdulillah na abu wanda yana da kyau amma kada godiyar kada wannan san ya tsaya a nan ya zama da kuma ka so shi li zatihi dan ya cancanci a so shi din a cikin kowane rani ka tsinci kanka fa inna al-asl al-thani fihi huwa mahabbatuhu lima huwa lahu aslun haka yake abunka yawwa lima huwa lahu ahlun ya kamata wannan ita ce shine tushe na biyu waccan ya ce mahabba ce ta amma gama gari sai ka ga mutum yana ta haba haba da ya zauna alhamdulillah ai mu kam alhamdulillah gobe kuma in abubuwa suka canza sai ga ya bar ciki fuska ba za ka ji kalmar alhamdulillah kuma a bakin nan to ina ka fata yanzu alhamdulillah to abubuwan ne sun dabarbare wallahi ni na rasa kan abin nan to kaga anan wannan alhamdulillah din ta ni'imar da yake ciki kawai ashe kaga ta maslaha ta ce yanzu da abubuwa suka canza kuma babu magana alhamdulillah ba ya da lafiya ya fa ya samu sauki ya jiki alhamdulillah da abubuwa suka tabarbare ya jiki kai jikin fa gashi nan ba kuma alhamdulillah kaga wacce alhamdulillah ta lafiyar da ya samu shi yanzu tunda ba lafiya ya je kasuwa ya yi ciniki ya samu wato masu riba ya ya kasuwa alhamdulillah abubuwa sun canza ko an dabbare shi a masa ko wannan ya kasuwa kai abubuwa ba kyau kasuwa ai ba kyau kai magana alhamdulillah kuma ta tsaya nan to kaga wannan soyayya ce ta amma ya ganka ya yi maka haba ba saboda kana bashi an kwana biyu ba baka bashi ba ya gintsa fuska to kaga wancan haba haba ta ka bashi ne ba sai yana kanka ba saboda kana da abin da ya kamata ya soka da shi kaga kai kansa ce so a nan ba kai ba to shi yasa mala yace tushe na biyu na soyayya shine mahabbatuhu liman huwa lahu ahlun ka so Allah saboda zamantowarsa ya cancanta a so shi wa hadha hubbu man arafa min Allah ma yastahiqu an yuhabba li ajli wannan shi ita ce soyayyar wanda yake san Allah akan abin da ya san ubangiji ya cancanta a so shi dan shi وما من وجه من الوجوه وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه باب وتفسك daga cikin fuskoki waɗanda ake sanin Allah da su daga abubuwan da sunayen Allah da sifofinsa suka nuna sunayen Allah da sifobinsa suka nuna face wannan fuskar illa huwa yastahiqul mahabbatal kamila min zalika alwaji face ya cancanci a yi masa cikakkiyar soyayya saboda wannan wannan fuskar da wannan suna ko wannan sifa na ubangiji ya nuna sifofin Allah duka Allah madaukakin sarki al al-alimu ne mai cikakken sani wannan sifa ce ta kamala wanda yake da wannan sifa ta kamala ya kamata a so shi alhayyu ne rayayye ne rayuwar da ba ta da farko ba ta da ƙarshe lam yasbiqha adamu wa la yalhaquha fana ka ji cewa kana son Allah saboda yana da wannan kamala ta rayuwa Sai eh, lalle wannan sifa ce da ta sa da ta yi cancanta a so Allah saboda alƙadiru ne mai cikakkiyar kudura babu wani abin da zai gagare shi a sama ko a ƙasa ka ji cewa wannan mai wannan sifa babu shakka ya cancanta a so shi soyayya kuma kadina ya zama da dukkan sifofin Allah da sunayen Allah kaka kowannen su za su sa ka ji cewa mai wannan sifa ya cancanta a yi masa soyayya ta kamala to kaga wannan ita ce soyayya ta hakika ita ce soyayya ta mutanen da suke na musamman a gurin Allah hatta jami'al maf'ulati hatta gaba ɗaya ayyukansa gaba ɗaya ayyukansa duk abin da ubangiji ya yi su sa ka ga cewa mai irin wannan aiki ya kamata a so shi ya halicci sama kai wanda ya halicci samaniya bisa ga wannan sifa bisa ga wannan zubi bisa ga wannan tsari ya ga cancanta a so shi wanda ya halicci kasa bisa ga wannan tsari bisa ga wannan sifa ya kamata a so shi wanda ya yi tudu ya yi kwari ya yi ruwa ya yi teku ya yi itatuwa da bishiyoyi da dabbobi wanda ya yi waɗannan ayyuka babu shakka ya kamata a so shi wanda ya bin kaza da kaza da kaza na ni'imominsa ya kamata a so shi wanda ya yi kaza da kaza waɗanda zan an adam ma bai ji su ba babu shakka ya kamata a so shi don bai yi su ba sai bisa ga adalci to kaga dukkan ayyukan Allah su zan sun haifar maka da san Allah in kullu ni'matin minhu fadlu duk wata ni'ima da Allah ya yi maka to falala ce ba wai bashi ne kake bin sai biya ka ba a falala ce ubangiji ya yi maka ya baka gani to falala ce ba wani abu kai masa ka cancanci wannan ya baka wannan ganin ba ya baka ji falala ce ya baka lafiya falala ce ba wajen ka cancanta a baka aka baka ba a shi ya ga dama dai kawai ya ba ka mulki falalaci ka duk wata ni'ima da Allah ya wa bawa falalaci nawa ya biya Allah ya yi shi ka tokan dinsa ai da biya ko kogo ga falalaci sabuwar sa gaba ɗaya falalaci to duk wata ni'ima da Allah ya baka falalaci wa kullu nikmatin minhu atu duk wani abin da zai sa tsora wa bawa mara daɗi mara kyau to adalci ne ubangiji ba zalunta kowa duk halin da ka samu kanka a ciki akwai hikimar da ta sa ubangiji ya samar da kai a haka don haka a bisa ga adalci ya maka wannan aikin ba bisa ga zalunci ba wani hada ta haƙƙa an ya kuna mahmudan ala kulli hal saboda haka ne ya cancanta a gode masa a cikin kowane yanayi yanayin daɗi ko mara daɗi wani sai kwayo mara ala sarra'i wa zama ya cancanta a gode masa a bisa halin jin daɗi ko halin rashin jin daɗi wa haza a'la wa akmalu wannan soyayya ita ce mafi ɗaukakar soyayya ita ce mafi kamalar soyayya wa huwa hubbul khassa wannan shine so na ɗan adam tabarkalla shine so na musamman wa ha'ula'i waɗanda suke cikin wannan ajin na الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم su ne waɗanda suke neman jin daɗin gani zuwa ga fuskarsa mai karanci wa ya talazzazo na bi zikiri wa munajati suke jin zaƙi da daɗi da ɗanɗanon ambatansa da ganawa da shi wato su ne waɗanda suke fata su ga Allah su more su gida da haka ba wai abincin da suke ci kawai shi yasa suke fashi ba ko ruwan da suke sha shi yasa suke fashi, ko lafiyar da ya ba ko kuɗi da ya ba shi yasa suke fashi. a su zatinsa suke so don haka suke kwaɗayin su yi ido da ido da shi su ji daɗin wannan lazzatin nazari ila wace soyayya ita kammala haka take wanda kake so ko bai maka da ka gani sai ka ji wani walwala sai ka ji in shirahu sadari ka ya yalwatu ya bude, fayau sakayau babu wata damuwa wa ya tanazzazu da bidikirhi duk sanda suka ambaci Allah kuma sai su rika jin wani daɗi su rika jin wani daɗi na musamman duk lokacin da ambatan Allah ya gudana akan harshen suka karanta Qur'ani ko kuma suka shiga munajati da Allah suka tsaya gaba gare shi suna sallah al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa yake da ubangijinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ji damuwa sai ya ruga ya kama sallah idza azabahu amrun fadi'a ila salah yanzu anan yake samun hutawa sai a da bi salati ya bilal saman mana hutu ka kira sallah wato annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga sallah to lokacin yake samun raha ko kuma in mun gama sallah lokacin yake samun raha sai kai ai da yi sallar isha ina huta wato to su waɗancan bayan Allah na kwarai kamar da Allah ce wa inna halaka biratun illa al-khashi su a gurin su sallah ba abu ne mai nauyi ba abu ne da suke samun raha suna samun jin daɗi duk lokacin da suka shiga ambatan Allah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah waɗannan kalmomi suna gudana akan harshen su to zuciyarsa tsara a duri take su ji wani daɗi yana ratsa gaban jikinsu yana bin jikinsu su ji ba sa so su bari shi yasa wani magabaci cikin magabatan da yake cewa إننا لفي نعيم لو علمت الملوك لجادلونا عليها بالصيام muna cikin wata ni'ima da daɗi da jin daɗi da fararrajewa da a ce sarakuna sun san irin ni'imar da muke ciki da sun yi rigima da mu ko da ko da sojojin su ne da yan sandan sun kwace mana kawo ba san ni'imar da muke ciki ba haka ana ana ganin mu kamar wahalallu ba mu san inda daɗi yake ba kuma su ne a wahalci ko kuma mu ke cikin jin daɗi da a ce sun san tamu ni'imar duniyar tamu ya tafi. to da sun yi rigima da ya samu su ba ta ba ba Allah bai ba su wannan damar kamar yadda ruwa yake ya kifi to haka suke ji حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من على ألم ما لا يذيقون وما لا يذيقون da a ce za su bar ambatan Allah ko za su bar ganawa da Allah to da sun shiga wani hali na kakani kayan da ba za su yi hakuri ba ba su iya jure masa ba shi yasa a raba su da alquran a raba su da sallah a raba su da zikiri da ambatan Allah da tasbihi tahmidi takbiri hailala babu shakka wannan ita ce azama ta koli da zalimi to amma wannan Allah bai danka shi a hannun wani zawa fa da zai iya masa shi yasa ibnu taymiya lokacin da aka tsare shi a ku yake cewa mai makiyana za su iya yi sai ba ban da za su iya ba yace in suka kashe ni na yi shahada kaga ba tara ne ba in suka tsare ni na samu halwa sai in kadaita in yi ta ambatan Allah in yi ta karatun Qur'ani in yi ta nazari kaga nan ma sun taimaka mu fito ai ta fama ku ji ba ku ji ba nan a firge ni yu ai nan da ni ai a yanzu na samu banta da ubangiji na kaga nan ma sun kyauta samu su kore ni nan siyaha fasihu fil ardi da Allah ya ce nan dai sai in je in ga wasu ayoyi na ubangiji su kara mu kuma ita yada ta inda bata je ba in je yace jin dadi na a zuciya ta yake ba a hannu yake ba bari a kwace a cikin zuciya ta yake babu abin da za ku iya yi kwace mun wannan jin daɗi wa hum sabiquna waɗannan su ne suka yi tsintin kau sun yi gaba na gaba ya yi gaba kama fil hadith kamar da ya tabbata cikin hadisi hadisin sai muslim an abi hurairah radiyallahu anhu قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له دندان annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ya zo shudewa ta gaban wani dutse da ake ce da shi jumda dutse ne wanda yake kan hanyar madina da makka annabi ya zo daidai da dutsen fakala siru sai ce kuɗa ga kafa ƙara tafiya haza jumdan wannan shine dutsen jumdan سبق المفردون وكتي مفردون وكتي مفردون سبق المفردون masu ɗayanta Allah sun yi gaba masu ɗayanta Allah sun yi gaba kalu ya rasu lallahi manil mufarriduna masu ɗayanta Allah kala azzakiru Allah kafiran wa zakirat masu yawan ambatan masu yawan ambatan Allah mazansu da matansu wato wanda suke ambatan Allah a cikin dukkan halayen da suke ciki yadkurun Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗannan su ne suka yi gaba babu wani abin su da zai gudana na rayuwa face Allah sun sa Allah ce ba wani lokaci da suke mantawa akwai Allah babu shakka waɗannan sun yi gaba in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin ukhra qala al mustahtiruna bi dhikrillah waɗanda suke nacewa ambatan Allah suke nacewa ambatan Allah ba sa gajiya suke ni'imtuwa da wannan ya za'u zikru anhum asqalahum zikiri na kakkabe musu nauyaye nauyayen laifukan su fa ya'tu na yawmal qiyamati shifafa sai su zo saka yau kula da gobe kiyama wannan kalin ya za'u zikru anhum asqalahum zikiri na kakkaɓe musu nauyaye-nauyayen su zuwa ƙarshen hadisin bai inganta ba yana da rauni kwarai kwarai da gaske hadisi ne munkar tirmidhi ya fitar da shi da wani sa ta hanyar Umar ibn Rashid shi kuma daga Yahya ibn Abi Kathir shi kuma daga Abi Salama shi kuma Abu Salama daga Abu Hurairah shi wannan Umar ibn Rashid malamai sun yi mummunar magana a kansa ta fuskar rashin ingancin hadisansa har ma ta kai Imam Ahmad yana cewa hadithu laysa bi mustaqim hadithu laysa bi mustaqim hadisansa ba mi kanku bane hadisansa ba ingantattu bane حدث أن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير ya kawo hadisai masu raunin gaske kwarai da gaske da ya yi ruwaito shi daga yahya ibn abi kathir ali ibn mubarak wani malami daga cikin malaman littafin bukhari da muslim ali ibn mubarak dika ne bukhari da muslim sun yi hujja da shi a cikin littattafan su ya ruwaito wannan hadisi daga yahya ibn abi kathir da abdurrahman ibn yaqub maula maula qurqa shi kuma daga abu huraira amma babu wannan tsarin kawai ya ce al-mustanjiruna ko yahtiruna yadda yake a gurin sa yahtiruna bi zikrillah wato waɗanda suke nacewa wajen ambatan Allah amma babu ƙarin wannan saboda wannan kari mai inganta ba mai nacewa da ambatan Allah kalmar mustatir tana nufin gaisa wallahu bi yana nacewa wajen ambatan Allah yana jin daɗin ambatan Allah kalifun yana matsawa kansa wajen ambatan Allah la yaftu an baya gajiya وفي حديث هارون بن عنترة عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى اتكن حديث هارون بن عنترة شيكما دغ معيتنسا عن ابن عباس شيكما دجا ابن شيكما دغ عبد الله بن عباس هارون بن عنترة ابن عبد الرحمن فهو كما يفنسا شيني عنكره ابن عبد الرحمن shi kuma daga abdullahi dan abbas ya ce kala ya ce kala musa annabi musa ya ce ya rabbi ya ubangiji ayyu ibadika ahabbu ilaika cikin bayanka wanne ne yafi soyuwa zuwa gare ka kala alladhi li wa la yansani ce wanda yake ambato na ko yake tunani baya mantawa ne. kala fa ayyu ibadika a'lamu cikin bayanka wanne ne yafi ilimi قال الذي يطلب علم الناس الى علمه wanda yake neman ilimi na mutane zuwa ga iliminsa ma'ana yake neman ilimi gurin sauran mutane ya hada da nashi ilimin da yaji da matan ta zullubu ala huda ta tarudduhu an rada dan ya samu wata kalma cikin ilimin mutane wacce za ta nuna masa hanyar shari'a ko kuma ta kange shi ta kare shi daga fadawa hanyar halaka qala fa ayyu ibadika ahkam yace to cikin bayan ka wanne yafi hikima qala alladhi yahkumu ala nafsihi ko wanne ne yafi iya hukunci yace alladhi yahkumu ala nafsihi kama yahkumu ala ghairi wanda yake yi wa kansa hukunci ya kama kansa da laifi kamar yadda yake hukunci ya kama waninsa da laifi wa yahkumu li ghairihi kama yahkumu li nafsihi yake yi ma wani kyakkyawan hukunci kamar yadda yake yi wa kansa kyakkyawan hukunci فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل ولا حديث ابن عباس ابن تيمية يا دنجي لا زوعك ابن عباس حديث يازو أتكي شعب الإيمان بينكي آه. دلفز أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني إيانا أتكي شعب الإيمان سيدي إثنان الثائرة العوني سوسين ya zo ta hanyar abu abdurrahman sulami shehin a bayaki sannan kuma bayaki ya fitar da shi gabaninsa ibnu abi shaiba a cikin musannaf ya fitar da wannan hadisin ta hanyar wani da ake kira abus ibnu abi zubiyan an abihi an ibnu abbas qala qala musa hina kallamahu rabbuhu musa ya faɗa lokacin da ubangijinsa ya magana da shi yace ai rab ayu ibadika ahabbu ilayka yace ya ubangiji cikin ka wanne ne ka fi so qala aktharuhum li dhikran wanda fi ambato da qala ayu ibadika ahkamu cikin su wanne fi iya hukunci qala ya alladhi yaqdi ala ala nafsihi kama yaqdi ala nas wanda yake yin hukunci ya bawa kansa laifi kamar yadda yake yin hukunci ya bawa sa laifi qala ayu ibadika aghna cikin ka wanne ya fi wadata qala ar-rabi bima a'taytum shi wanda ya yarda da abin da na bashi shi ma wannan isnadin sa bai inganta ba zuwa ga Abdullahi da Abbas domin shi wanda ya ruwaito shi daga babansa Qabus ibn Abi Zabiyan malamai sun rawaita shi haka nan ya zo daga wani wannan asar din kamar yadda aka jingina shi zuwa ga Abdullahi da Abbas haka nan an jingina shi zuwa ga wani da ake kira Nisan wani malami ne wanda ya shahara da ruwaito Isra'iliya abinda aka ji su daga ahlul kitabi yana nan cikin littafin addu'a na ibnu fubai ya kawo shi ta hanyar wannan malami wanda ake ce da shi mitar shi ma yake cewa da ma qarraba Allah Musa najiyan bi turi sina yayin da Allah maɗaukakin sarki ya matso da annabi Musa dan ya gana da shi a turi sina yace sai annabi Musa yace ayyu ibadika ahabbu ilayka qala aktharuhum dhikran qala ayyu ibadika a'zamu qala man la man lam yaltabis al-ilma أي عبادك أي قال قال رب أي عبادك أكبر قال أكذبهم على الغيظ أتكين رواية يتبعيش cewa. wa cikin bayanka wanne ne ya fi haƙuri ya ce wanda ya fi gintse mu jinsa hushinsa qala rabbi ayya ibadika ahlamu wanda yafi juriya cikin bayinka yace amlakuhum li nafsi inda al-ghadab wanda yake iya mallakar kansa yayin fushi wanda isnadin sa zuwa ga shi nisan sahihi ne shi nisan kamar da ibnu hibban yake cewa shaykhun yarwi akhbari bani isra'il yana ruwaito irin abubuwan da ya ji daga bani isra'il kamar yadda wannan asar din har ila yau an ruwaito shi ta hanyar amma yana cikin eh, abin nan a darimi sunan ad-darimi haka nan ibn mubarak ya rawaito shi a cikin az-zuhd ta hanyar afa yana cewa qala musa ayyu rabb ay ya rabb ayyu ibadika ahkam hazwa karshe ala ayi halin wannan hadisi asar ne daga cikin isra'iliya ba hadisi bane wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata aka ci daga wajensa ibnu abbas in ya inganta zuwa gare shi to shi ma ya dauko shi ne daga isra'iliya kamar yadda na gaishe a cikin wasu masajir daga wa'az ibn munabbi wa'az ibn munabbi ɗaya ne daga cikin yahuda da suka su musulunta cikin tabi'ai to wasu daga cikin sahabbai sun rika jin wasu wa'azuzzuka da suke cikin littafin su wasu sun rika ji daga kamar abu huraira har shi kansa ibn abbas abdullahi ibn amr ibn al-as da sauransu saboda haka wannan yana daga cikin isra'iliyat wanda sai dai a yi isti'inasi da shi ba ihtijaji ba sai dai a ɗaya mai cewa amma ba hujja ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadithu an bani isra'ila wala haraj karba san banu isra'ila babu komai wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqalahu min an-nar saboda ka abinda ake je daga banu isra'ila iri uku ne akwai wanda ya saba wa abin da yake wajen mu kwata kwata ya saba abin da yazo alqur'ani da sunna wannan ƙarya ne ka ƙaryata shi saboda Allah ya ƙaryata shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata shi ya saba abin da yazo a cikin littafi mai tsarki ko suna ta annabi sallallahu sahihiya akwai wanda ya dace da abin da ya zo cikin alqur'ani da sunna kuma ya zo a cikin littattafan alif kitabi kaga anan hujjar tana nan cikin alqur'ani da sunna ba abin da yake cikin littattafan alif kitabi ba don haka ba mu bukatar sa idan mun faɗa sai dai mu faɗe shi dan kawai dai mu ɗebe kewa da shi amma ba dan mu yi hujja ba sai kashi na uku shine wanda ya zo akan abin da babu shi a cikin littafin mu na fi wala isbatan alqur'ani ko sunna ba su tabbatar da shi ba ko ba su shi ba kamar yanzu irin wannan alqur'ani bai ce ba a yi wannan ba amma kuma bai zo da wannan ba to wannan sai dai ka faɗe shi amma ba ka yi hujja da shi ba shine zai shiga karkashin hadisu an bari isra'ila wala harshe ta ba da malamai suna koro irin wannan cikin da su ba dan sai na hujja da shi ba su ba sahabbai suna karɓar irin wannan ba dan ya zama hujja ba sai dan ya zama wani abu na ɗebe kewa a bisa ga wannan manufa ce ta sa ibnu taymiya ya kawo shi yace fa zakara fa zakara fi hadha alhadith alhubb wal ilm wal adl a cikin wannan atar wato za mu ga ya ambaci so da ilimi da adalci wa zalika jima'ul khairi wannan shi ya tattara alkhairi gaba daya na ai za ka iya ja ومما ينبغي التفضل له أنه لا يجوز أن يظل في باب محبة الله تعالى ما يظل في محبة غيره مما هو من جنس التجني والجهل والخديعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغلق فيه حوادث من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد في حب من يصد ويقطع بغير ذنب أو يبعد من يتقرب إليه وإن ذلك وعندنا في ذلك من ذلك من المتصنفين من المتصنفين في رسائلهم حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله بل لله الحجة البالغة لو كتم يا غالي فهذا ذا مقا يا أنا سيساتينا قبل إن شاء الله ذا وقار فزقاء أبو جي <laughs> مغجي وامن دير الإنساب الله وقفت ذكي بام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين لا يمكى ولن يربط تنبائك شواء شيء وتكنسلاني ويارك كنسلاني أداء أول وادة نن cikin garin nan كتنا Katsina كتنا amma a lokacin sa yake cewa sun danyi abubuwan da yake suke na zalunci ne sun ci kudin gwamnati sun ci kudin al'umma to kuma ya san cewa haƙƙin mutane baya a tsaraya kuma abin shi kansa yana damunsa to shin yanzu yana so shi ya mayar da abin da ya ci to shin zai mayar wa lokacin government ne ko kuwa a zai je wannan watsin nashi ya yi musu aiki da kuɗin ko kuma dai ya zai yi kuma dai yana neman ɗan uwa su yi masa addu'a Allah ya yi masa laifukansa ya sa ya cika da imani to gaskiya wannan a yi masa da barka ya faɗa ku ya ga cewa ya kamata ya tuba ya fita daga haƙƙin mutane babu shakka wannan ba ƙaramin nasara ba ce wanda muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu irin wannan zuciyar da za mu yi laifi kuma mu farfaɗo mu dawo cikin hayyacinmu inna lazina taqaw idza massahum ta'ibun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun wadanda suke masu takawa su ne wanda idan shaytan ya taba su sai kuma su dawo su faɗa ku su komo ga Allah sai su zo suna gani dan tagaran kamar da kowa ke gani to duk mutumin da zai ce na yi laifi ina neman mafita babu shakka tuba ce wacce ke ba kankanwa ba mutumin da zai laifi ya ce shi yana son ya tuba a tsariyar tsarkaka kuma lokacin da ma'iz ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi zina yana son annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake shi yayin da aka yi masa hanni har wani yake fitar fasan magana a kansa annabi ya ce me yasa zaka faɗi wannan magana kan bayan ya tura ta ga taubatar taubu لو وزعت على أهل المدينة لو قسمت على أهل المدينة لو وزعت ya yi tubar da idan da za a raba wa mutanen madina duka wato a ɗau tubarsa ɗaya a raba duk masu laifin garin madina sai wannan tubar ta ishe su saboda ka mutumin da zai laifi ya faɗaku zuciyarsa ta farfaɗo da farka ya ji cewa yana son ya tsarkaka ya fita daga haƙƙin mutane babu shakka wannan ba karamar nasara ba ce don haka sai a yi masa san barka muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya bamu irin wannan zuciyar kuma laifuffukan mu da muka yi wanda muna sane da wanda ba ma sane Allah ya fi mana dangane da abin da ya kamata ka yi shine wannan wurin naka wannan wadin naka inda kake kansila nan ya kamata ka je kai musu ayyuka na wato ayyukan da al'umma za ta al'umma gurin za ta amfana da shi wato ka je kai salin alim ba amma san dalilin yin ba kawai ga kana ta wasu ayyuka ka gyara wasu azuzuwa wanda da suka tafi rushewa ka kwatanta nawa kake ganin kaci ka yi kirdado in ma ya haura abinda da ka ci to zai zama maka sadaka sai ka yi aikin alkhairi iyayenka wato ko da baka yi a lokaci guda ba ka gama duk sanda Allah hore maka wani abu sai kai wani aikin alkhairi da niyyar ka kana mayar da wannan haƙƙi na bayan Allah da da ka danne insha Allah muna maka fatan idan kai haka ubangiji zai yafe maka kuma zai sanya ka cikin waɗanda suka tuba zuwa gare shi wanda duk ya tuba zuwa ga Allah ya zama kuma masoyin Allah ya zama masoyin Allah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin saboda haka at-ta'ibu habibullah wanda yace ina so in san halacci ko haramcin wanda idan yana addu'a yana cewa ya Allah ka karba min addu'a ta cikin gaggawa a wannan bai dace ba ba ladabi kamar sharadi kake wa Allah wato kai dai ka roƙe shi ka bar masa kuma harkar ijaba abin da yake kanka shine kai addu'a kai shi dai alkawarin zai ansa maka yanzu ne sai an jima ta sigar da kake so ta wata sigar daban ka bar masa amma ka rika sa masa sharadi ka kula da abin da yake rashin ladabi ne ga wani to rashin ladabi ne ga Allah yadda ka san ba za ka je ka ce kana roƙon wata alfarma gurin wani ka ce amma fa ni alaji da gaggawa fa nake san abin nan ba za ka iya faɗa ba haka don kai kanka za ka ji to akwai rashin ladabi to abinda ba za ka yi tsakaninka da mahaluki ba za ka yi wa alkhaliku shi kai masa irin wannan rashin ladabi za ka ba magana ka kama wa Allah sharadi ka roƙe shi ka yi fatan kuma ubangiji ya ansa maka shin akwai wani hadisin da ya taba yin magana ya taba eh, akwai wani hadisin da yake ya nuna cewa annabi ya yi sadaru cikin sallarsa babu wani hadisi ingantacce da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi hannu a sallarsa wannan kuma yace ina so in sani shin gaskiya ne ibn taymiya ya ce ya halatta a rubuta wani abu cikin littafin Allah da ambatansa da tawada halattacciya ga mai cutar aljan da waninsa daga marasa lafiya a wanke a bashi ya sha eh wannan yana nan cikin zadul ma'at ibn qayyim wato almajirin ibn taymiya ya faɗi wannan a mutumin da ba zai iya karantawa ba wato addu'o'in da ba zai iya yi ba ana iya rubuta masa a bashi ya sha wannan babu wani ibnu ya faɗi wannan kuma yana daga cikin abinda aikin magabata ya gudana a kansa abin da dai ake so shine duk sanda za ka iya addu'a to ka yi addu'ar ya fi akan ka rubuta yin addu'ar ya zama maganar rubutu ishe daga maganar rubutun wata larura ce ta idan ba za a iya karantawa ba to shi kenan sai a rubuta wa wanda shi ya kamata a ya karanta sai ba zai iya karantawa ba sai a shi a rubuce ya sha ba wani abu in ka duba zadul ma'ad sai hadi khairul ibad na ibn qayyim a mujalladin sa na karshe to sai wannan bawan Allah da yake da yayi mana alkawarin sa karatun da ake yi a wannan masallaci a FM yake cewa dangane da lokacin za a fara karatu za a fara sa wannan karatun daga alhamis mai zuwa karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya ina jin goma da rabi na rana ne ko na daga rabi ba sani ba ba a rubuta eh, goma da rabi zuwa sha ɗaya ina jin na rana ne ko yana nan sai ya ƙara abin nan ya ce dai karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya kuma kullum ban da ranar laraba har zuwa wata uku wato kwana ta casa'in insha allahu. kuma ya ci gaba da cewa insha Allah idan Allah ya bani iko to zan ƙara biya har zuwa wata shida insha Allah Allah ya baka iko Allah ya baka iko baka lada ya sa maka a mizaninka wato kun ga yanzu a kusan ina ga mun yi kankan kan da shi don abin da zan samu na lada da nake fatan Allah ya bani ta hanyar karantarwa dinnan shi ma yanzu ya zo ya tarayya da ni sai ina ga ina ga ina ga ba daidai in ma ba zai tsara ni ba saboda ko <laughs> iya nan ne amma shi nashin da zai yada sai ba san ya inda Allah zai tsaye da shi ba Allah ya bashi lada ya sa masa a mizanin sa ya aikin ta dukiyarsa ya yawaita mana irin sa a cikin al'ummar a waɗanda suka rasu Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu ya musu rama ya yafe musu ya aikin ta bayan su ya ba ma'abotansu haƙuri ya kuma ba su ladan juriya mu kuma da muke da rai Allah maɗaukacin sarki idan ta mu ta zo ya samu cika da imani Allah maɗaukacin sarki ya biya wa dukkan masu bukatu na alkhairi abinda suke roƙo Allah ya ba su bukatun su da alkhairi wanda suke cikin damuwa Allah maɗaukacin sarki ya yi musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in